Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To yau ma dai kamar yadda aka saba ga shimfiɗar shirin daga gugan naku yan Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. bayan juyayi ga sojojin da suka riga mu gidan gaskiya a ranar tsoffin sojoji a Najeriya, shugaba Jonathan ya kai ziyarar bazata ga sojojin Najeriya a Maiduguri don ba su ƙwarin gwiwar yaƙi da 'yan Boko Haram. Hukumar zaɓe ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa sha hudu don zaɓen watan gobe da nuna ta samu kuɗin gudanar da zaɓen. Majalisar wakilai da dattawa sun amince da ƙudurin ba 'yan gudun hijira damar kada ƙuri'a. Ga wakili barista Ibrahim Bello. Wajibi ne a bi su inda suka fake nan su zaɓi da suke so. Majalisar dattijai su ma sun kama haka, kuma mai kama haka abin da ya rage yanzu shugaban ƙasa ya gaggauta sa'an da ya zama doka. yayin da gwamnatin Najeriya ta ɗora lissafin kasafin ta kan gangar mai na matsayin dala 65 gangar ta gangaro zuwa dala 45 a kasuwar duniya. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, to yanzu za mu garzaya zauren mu na tattaunawa. Yau za mu kammala maimaita zaman da muka yi a Jaskwata yamma da Bauchi, inda wakiliyarmu Zainab Babaji kan jagoranci bitar ci gaban da akan samu wajen sulhu tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma, duk kuwa da kafar ungulu da wasu ɓata kan yi jifa-jifa. A makon jiya dai mun ji ƙarshen jawabin wakilin matasan Biram. Yau za mu ji na wakilin matasan Fulani Alhaji Bello Abdullahi Badejo. Abin da ya ƙarin bayanin da zan ce a nan a yi la'akari da maganar koran mutane wato don misali a ce fulani ko sun yi wani abu sai a ce to shikenan tunda ma haka ne to ku tashi nan bangaren ba ƙasar ku ba a yi ma ƙoƙarin koran su wannan ba alheri ba ne najeriya dai namu ne babu wanda zai iya koran wani a wannan ƙasar idan rashin fahimta ya zo a sakankanin mutane a nemo masu hankali ba masu son tashin hankali ba a zauna a yi irin wannan al'amuran a gyara wannan kuma har yanzu fa ina so a rika zanin akwai 'yan ta'adda fa waɗanda suke shigan wannan suturin duka biyu su juya su kai wa birom hari a ce fulani ne amma ni abinda zan ba da shawara wa hukumomi a daina cewa an kai hari in aka ce an kafin a kai hari menene wani mataki aka ɗauka kafin ma a ce ko sai dai in kawai an je an kai harin kafin a ce a ah, za a je a ɗauki wani mataki a ɗauki matakin a hana kada a je a kai harin a ko'ina amma sai in an je an sata dabbobin mutane sai a zo ana guje-guje kuma ya za a yi a yi maganin abun ya za bayan kuma masu sata sun tafi kuma ba wanda zai iya ba da saida ga wanda suka yi satan nan wasu 'yan ta'adda ne biron ɗin ne amma saboda al'ummomin guda biyu suke rigima idan yau aka kone ma biron gida zai ce fulani idan sanu sun bata bara a ce eh, angas ko kuma a ce eh, wani tarok ko kuma a ce abin amma za a ce biron ne kabilun da suke a filato suna da yawa to amma saboda abun ya fara tsakanin birom fulani birom fulani to a cire maganan biron fulani a cire kuma maganan manoma da makiyaya a'a a mai da wannan kalmar ta ƙyan ta'adda don wannan masu noma yanzu masu noma sun tafi ba a gyara gonansu makiyaya kuma yanzu na yi imani suna nan suna kiwonsu to don me yasa za a rika bata musu suna bai kamata a rika bata musu suna ba a ce wa'annan 'yan ta'adda ni shawara wanda zai bayar musamman da ma ga ku yan jaridu ya kamata ku mai da al'amarin ga yan ta'adda kuma an kasa kama wayannan mutanen nan ai hari so ɗari a ce ana zargin fulani makiyaya a sata sanu so ɗari a ce ana zargin 'ya'yan birom to ya kamata a sani cewa waɗannan kabilu ba su ne kaɗai a jihar plateau ba kuma yanzu misali in akwai wani yare can a jihar plateau yake ta wannan abubuwan nan ana jin daɗi ana ce biron biron ai shi ya samu hanya tun da kawai mafi sauki a manna ma abun biron fulani biron fulani to a cire wannan a daina mu insha Allahu in Allah ya sa yadda tun daga su birnin kafin in tashi nan zan ba da shawarwari ya za a yi domin mu mu yi zama idan akwai munafakai a cikin irin mitin duk da ake yi a baya ni fa ina faɗa ina ƙara faɗa a masu satan dabbobi akwai ejen ɗinsu daga cikin dukkan wata zaman da ake yi shi sa abin ya ƙi ƙarewa gabe julde mi hofni wallahi zuriya santi wallahi zuriya alhaji isa santi ya allah ya baba da hande bo mi hilga martaba julde بركة بجلدي ميحبني معلهني ذرية سنتي امي ميحبني بركة بجلدي ذرية سنتي معلهني ذرية الهدي سنتي يا الله بابا da hande ko yin ga martaba julle haja adda addan ga wandere yati da hajja adda addan ga wandere yotti jutado isa alaji isa kanti jutado isa alaji isa kanti da da mai rabe da da dottiyan jutado alaji isa kanti ni yetima da da gam كم حندي أون من بوحل يا مجيدي Alhaji Musa, Musa Isa Santi, Ajuli Jamna, Sanmi Isa Santi, ajaisatu khadija isa santi aja laila laila isa santi aja warda warda isa santi madam umar umar jafar madam umar umar jafar أجل جملاني الحديث سنتي الاجتماع دعاء da hukumomi sun yi karatunsu da yawa sun yi eh, karanta harkokin bincike ni fa iya ba kai ko a fada na ne mu yi magana yau mu yi magana jibi mu yi magana kai ya kamata wallahi mu canja mu nemo wani daban mu zo mu gwada shi mu gani ya kamata su sake lale a game da abin nan kuma a duba maganan karfin soja yadda ake zargi maganar a zukamar zargin da ya wa sojoji cewa sojoji su abin nan sai dai akwai masu sanya rigunan sojoji su je su kai farmaki ko kuma su je su biya nasu bukata ko kuma su je su aiwatar da sata kowa ya sani a duk duniya akwai sojan gona wanda za su iya sa kayan sarki su rike bindiga su ta tafiya mutum in ya gan su kawai zai ce ai gashi kaza to ya kamata a ce eh, mu san wannan kamar mu dai mun fulani mun sani don akwai lokacin da aka tashi wani bangare da aka yi rigima na agatu da fulani an tashi mutane ga su da uniform su sun fi hamsin duka da uniform sojoji ne amma fulani wanda suke kiwo a daji ma sun fahimci cewa ba sojoji ba ne kuma sun kira sojojin gaskiya sun zo wurin nan sun zo ina ji sun kakkama wasu daga cikinsu so ya kamata mu san duka in ana fada wannan ana rigima ne rigiman nan kuma kowa ya shiga ciki bara a ce mutum bangare daya ba ni baran ce birom ne kawai da rigiman nan ba ni na san birom da kyau gidanmu yana nan a tahos a yanzu haka rugagenmu suna nan a tahos din nan duk gidajen da muke ta kwana da sauransu da yaran birom suna nan na san su kwarai da gaske da wahala a ce wai su ne aka tsaya ana ta wannan abubuwan da su da sakil so daga cikin ɗazikin magana cewa a je a yayyanke kayan gona da sauransu a ce to sai ki lura da cewa wanda suke yanke gonake ko kuma kayan amfani wa ya ga cewa fulani ne masu noma in an yi iyakan gona wannan na bulus wannan na juma akwai faɗafa a tsakaninsu a wannan iyakan har su yi kayan noman nan har ya gare har ya girma to ana nan ana dan rigima a tsakanin ka dan shiga mun kadan wannan ya dan shiga mun kadan to ya kamata a yi la'akari ga wannan kada a zo an ga kawai a yanki kaya washe gari yara su zo su fusata cewa a to fulani ne suka zo suka abin nan ya kamata a tuna mai gonan ka tuna da waye kai fada a ƙarshe a wannan gurin gonan ko kuma wurin gera gonan ka ko kuma wancan shekara har kai girbin ka lafiya lafiya kake da makwabcinka a yi la'akari ga wannan ana la'akari ga wannan abubuwan kuma matasa a samar musu da dan wani aikin yi matasa ga dukkan yadda abubuwa yanzu in gari ya waye matasa misali in aka ce akwai matasa talatin aryan misali sai aka ɗauki goma sha tara duk aka je aka sa su a aiki suna nan suna ɗan hidima na samun su ina suke da lokacin da za su dawo su zo su ga daji su je su yi rigiman nan kin ga babu in har akwai dabbobi ba a sata ma fulani dabbobi ba suna tare da dabbobinsu ba za su tafi su bar dabbobinsu suna bar su bar su su tafi fada ba ya kamata kowane bangare a duba a magance al'amarin to malamai na gode ina fata kuma idan na sake kiran ku za ku amsa kira na gode sosai yawon lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. To da wannan waka ta shawarar a rinka sauraron dattawa muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. game da hanya mafi a'ala ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne wani ƙwararre a fannin ilimi da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna kuma jigo a ƙungiyar masihiya mai suna Dr. Mamman Labaran da kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna kanar Abubakar giwa Umar Murabus da farko dai ga kanar Umar. So ina sallama ga jama'a arewa baki ɗaya ina musu fatan alheri ina kuma kira ga jama'a arewa mu farka mu gane cewa yau fa ƙasar mu ta kama da wuta ko ina tashin hankali kawai ke kula yau a ce drone suna faɗa da fulani ko fulani na faɗa da tv ko tv na faɗa da jiko Allah ya albarkace mu da jama'a da ƙasa da dabbobi wanda ya kamata a ce inda za mu kwantar da hankalinmu wannan abin da Allah ya bamu ya ishe mu haɓaka tattalin arziki ba ƙasa arewa kawai budin najeriya gaba ɗaya da ma west africa yau amma saboda tashi tashi hankalin da ake yau muna zama halin kaito mun zama abin tausayi a duniya ban ga abin da zai kawo a ce ɗan tibigar ba fulatani da ke wasa da aka sani da na zama lafiya yau a ce tsakanin tibi da fulani ba a zama lafiya har ma a ce wayo ne ba zai iya kiwo ƙasar tibi ko kuma bafulatani ya zai yana saka shanunsa cikin gonar tibi ana tashi hankali ana kashe juna ina ganin ya kamata mu tsaya mu tunani yadda muka taso da krista da musulmi a arewa abu ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya muke ah, amma yanzu an zo an samu rarrabon kawuna a ce yau mutum kaduna krista na zaune sashe ɗaya musulmi na zaune sashe ɗaya me ya kawo wannan da muna cuɗe muna zaman lafiya ko namu yana haskaka ana biyan mu mutanen kudu suna alfahari da yadda arewa suke da mu lafiya amma yanzu a ya zuwa ta saboda haka yana kira ga mutanen arewa shugabanni da masu biya mu zauna mu yi tunani da ya faru mu gyara sannan kuma wasu sun je sun sace yara daga garin Chibok. To ba abin da za mu ce banda muna roƙo don Allah don annabi ko suwa ke da alhakin wannan abin. Su ji tausayin mu suna da uwaye suna da yan uwa su tsaya su yi tunani yau idan aka zo aka ɗauki uwayensu ko kuma aka ɗauki yan uwansu ya za su ji. Ba abin da za mu ce banda muna roƙon Allah ya sanya zuciyarsu ko me laifin da muka yi musu don Allah don annabi su ji ta musu ta yaron na yaran nan muna ƙara kira da jama'a mu a yi ƙoƙari a zauna lafiya zama lafiya shi bai kawo haɓakar tattalin arzikin mu amma matsawa aka ci gaba da irin wannan tashi tashen hankula da babu yadda za a yi ƙasar na ta ci gaba to da wannan magana cewa a zauna lafiya tsakanin addinan nan guda biyu da kuma ƙabilunmu nake muku sallama ina mu duk jama'an mu na Najeriya gaba ɗaya fatan alheri a daina nuna bambanci. Allah ya zaunar da mu lafiya. Shi ma Dr. Labaran ya ce sai fa da zaman lafiya 'yan arewacin Najeriya za su iya farfado da yankin su Salamu alaikum mu 'yan arewa. Ni mai magana sunana Dr. Mamman Labaran Dawa Kawari Kwatarkwashi, Zamfara State, Gudu Local Government. To ina kira da ƙarfi cewa ya kamata mu yan arewa mu san da sanin cewa lokaci ya yi da za mu yi zaman lafiya da juna ba amfanin faɗa. Faɗa bai amfana ma kowa komi, ta haka ina kira da kwakwablar murya. Mu yan arewa rungumi junanmu, shekara shekaru muna nan zamne lafiya. hilla ce ya zo ya zamna lafiya a bashi kara ya ci ya koma don haka ban ga dalilin da zai sa mu manoma da makiyaya kuma a dange daga gira ba ana motsa huska a duba a ganin zaman da kakanninmu suka yi a duba taki dai muhimmancin abu ne da manomi da haka idan aka ba da gonan nan bayan an kwashi kayan gona ana amfana da taki abun ba sai an yi faɗa ba wasan nan da ake yi tsakaninmu da juna amma a ce tsakanin ibi da fulani to wannan idan aka bi shi za a ga cewa sassarar shi ana zaman lafiya ana dariya ana wasa a taɓa jin shekara hamsin da suka wuce ba a yi wannan tashin hankali ko ma a ce shekara arba'in duk wannan takau to me ya kawo mu wannan husuma yanzu me ya kawo rashin jituwanmu ya kamata mu yi tunani damunan da jikun da fulani a zamna lafiya a zamna lafiya zaman lafiya shi zai kawo mana yalwatar komi ka fita ka ho farauta ka dawo gida lafiya ba ka tsoron komi ba ka fargaban komi amma yau an waye gari fita bayan ɗakin kama ya zama to maka lalura to a zamna lafiya kamar yadda mutanen mu suka ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki mun ga lokacin da manyan mu suka zamna su sardona babu tashin hankali ya rungumi kowa kuma kowa a arewa ya rungume shi to me zai kawo yanzu tashin hankali mun manta da yadda muka tashi makaranta wuri guda ɗakin cin abinci wuri guda ɗakin kwanan mu wuri guda yanzu an tashi muna ta ba juna wahala to ina fatar cewa a gane mu yan arewa a gane da cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki in ka zamna lafiya da makwabcinka za ka je duk inda hake so kai warwala ka dawo ka same shi lafiya lau krista musulmi a zamna lafiya ba abin da ke kawo ci gaba sai zama lafiya duk inda muka ga cewa ana ci gaba ta kimiyya ne ta al'adu ne dole sai da zama lafiya in ba zama lafiya din ba da za a ci gaba mai kasuwanci yana son ya zo ya yi kasuwancin shi ya kasa haja ɗin shi ya sayar amma in ba zaman lafiya ya za a iya kawo wannan haja nashi arzikin nashi zo saka a wuri babu sai ga ilimin ma na ta ja da baya yau an rufe makaranta gobe an buɗe ta an rufe ya za a ilimi ya ci gaba ya za a yi yan makarantar mu yaran mu su ci jarabawa a cikin tashin hankali ubangiji Allah sa mu gane The voice of America. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.